yau lahadi 23 ga watan zulqada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1420 wanda daidai da 26 ga watan february shekara ta 2000 muna ci gaba da bayanai dangane da al'amuran da suka shafi siffantar da hajji da umra a tattakaice a inda muka gama ainihin bayanai a cikin jerin kasusuwa daga na farko zuwa na biyu dangane da abin da ya shafi kaɗan daga cikin hukunce-hukunce na ainihin umra a yau insha Allahu ta'ala za mu ainihin takaita bayanai kwarai da gaske dangane da abin da ya shafi siffar ainihin aikin hajji a sauƙaƙe insha Allahu waɗannan bayanai da za mu gabatar a yau za mu gabatar da su ne daga cikin wannan takaitaccen littafi mai suna muktasaru ahkamil hajji wal umra na Sheikh Abdullah Salih Al-Fawzan wani babban malami ne a jami'ar imam muhammad sa'ud al-islamiyya wato reshen al-qasim a can ƙasar saudi arabia a takaice allah maɗaukakin sarki dai a cikin alkur'ani yana cewa walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila daga cikin mutane wanda di ya samu ikon ya ziyarci ɗakin shi to Allah ya ɗora mishi wannan abu in dai kai Allah ya baka iko to Allah ya wajabta maka Allah ya ce wa man kafara wanda ya ƙememe ya ƙi zuwa aikin hajji ya bijire wa Allah ya kangare yana da halin zuwa ya ƙi zuwa fa inna Allah ghaniyun anil alamina to ba ma kai kaɗai da ka ƙi zuwa ba duk halittu da za su ƙi zuwa aikin hajji da umara Allah maɗaukacin sarki wadatacce ne bai yi asara ba bai ragu ba saboda haka jama'ar musulmi su sani matuƙar kana da hali hanya lafiya lau ba ka da larura da za ta hana ka zuwa wajibi ne ka tafi aikin hajji karka ki zuwa da hujjar cewa wai ba a kira ka ba ƙarya kake an riga an kira ka tun kafin a haife ka Allah madaukakin sarki ya yi kira zuwa game da aikin haji Allah madaukakin sarki ya shirya da mu a takaice malamin yace sifatul haji wato siffa haji a idan ba a manta ba dama tun farko mun gabatar da bayanai akan ka je yi umrarka kana zaune a ainihin ƙasar makka ko kuma ka dawo madina kana da yancin ka zauna duk inda ka ga dama tun da ka gama umrarka to a ƙaddara cewa kana nan a zaune a ainihin wato garin makka kana zaune a garin makka sai ranar takwas ga ainihin watan zulhijja ta yi maka ranar takwas ga watan zulhijja ita ce bahaushe ke kira jajiberin hawan arafa wato ana gobe za a hau arafa domin arafa ana hawanta ne tara ainihin ga wata na zulhijja watan ainihin babbar sallah to a wannan lokaci daga inda kake din nan a cikin makka abin da yake wajibi a ka sai kai kamar yadda duk kai lokacin da ka isa miƙatinka tare da cewa za mu ware filin tambayoyi amma akwai wani mai tambaya da ya aiko tambaya cewa bayanin da muka yi akan cewa juhufa wato miƙatin mu mutanen yammacin afirka da sauran ƙasashe kamar sham da makamantanmu cewa ruwa ya haɗe wannan gari ya ce ya ji wani malami yana wa'azi cewa ai garin yana nan a'a gari dai kan babu shakka ɗari bisa ɗari ko dubu bisa dubu ruwa ya haɗiye shi babu shakka akan haka amma malamin da ka ji yana magana akan rabir ne rabir daban juhufa daban kamar a ce misali in ka taho daga kano sai ka zo ainihin dogarawa za ka ɗauki harama to sai ya zan a ce dogarawa ba ta ruwa ya haɗiye ta sai aka ce to in ka zo lukoro ka ɗauka to lukoro zai yi a ce lukoro kuma ta zama dogarawa to kwatankwacin kwatancen da ke tsakanin rabi kenan da juhufa juhufa babu shakka ruwa ya haɗe ta da daɗewa amma akwai inda aka samu aka mai da shi madadin juhufa Shi ne wani gari ne dab da ka kawo ainihin juhufa din sai aka ce to shikenan tun da ruwa ya haɗiye wannan garin a dawo daga nan baya sai aka dawo daga baya sunan garin rabin to mu ba maganar da muke muna maganar mai jirgin sama ne jirgin sama ko ina yake sauka jirgin sama zai sauka maka a rabin ba zai sauka maka a rabin ba tunda ba zai sauka maka a rabin ba kuma ainihin ya kasance shin da ainihin ɗauki harama daidai in ka zo rabin tunda dai daga sama ne da kuma ka bari a so daidai inda ake sa ran nan ne daidai da juhufa wanne ne ya fi ga zahiri ka koma kana kiyasi haƙiƙanin garin da ya kamata ka ɗauki miƙati ga shi ruwa ya haɗe ya zama da wannan garin da ruwan ya haɗe da wannan garin da aka ce a iya ɗaukan haramar yanzu dukkan su baka da iko ka sauka daga jirgin sama sai dai in ka zo saiti ne zaka ainihin ya harama ai ka bari sai ka zo saitin asalin garin ka yi harama ya fi ka yi ainihin harama daidai da saitin inda aka yi kiyasi ina fatan jama'a sun gane wannan saboda haka rabi ce ainihin ake magana insha Allah ta'ala to kana nan zaune a makka ranar takwas ainihin ga wata na zulhijja sai ka yi wanka ka ainihin shafe jikinka da turare a can baya akwai tuntuɓan harshe da na yi shine wajen sa turare cewa za ka sanya turare a jikin tufafinka tufafi ba a sanya turare wannan sai da na je ina sauraron kasar sai na ji kuskure ne wannan hadisi ya zo sahihi cikin bukhari da muslim annabi ya ce ba a ɗaukan harama a cikin tufafin da yake da turare ma'ana in ma hadda turaren sai ka wanke kenan don haka eh, turaren zaka takaitu ne ga shafa shi a jikinka da kuma ainihin kanka kamar yadda ainihin anas ya ce har bayan kwana biyu ko bayan kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallama ana gani kuma ana jin kanshin turaren da ainihin aisha ita ce ta shafa mishi a jika don haka ranar takwas ga wata ita ce yaumu tarwiya abin da yasa ake kira mata ake kiranta yawmu tarwiya ranar shayarwa saboda a wannan ranar tun a jahiliya za su tafi aikin hajji zaka je ka cika ainihin tulunka da ruwa to ka sha ka shayar sai ka samu ta ranar tarwiya to ranar takwas ga wata din nan kai wanka ka shafe jikinka da ainihin turare sa'annan sai ka sake mayar da kayan haramarka a nan ga ƙarin bayani kayan harama kamar yadda muka ce lallai ka tabbatar ka yi jarrudi duk abin da ke jikinka na ɗinkakken tufafi ɗan dress ne gajeren wando singileti duk ka tabbatar da ka cire waɗannan abubuwa baki ɗayansu mun fahimci wannan da kyau ko sai ka ainihin ɗaura wannan kwarjalle sai ka kawo ainihin mayafi sai ka yafa ƙarin bayanin shine mayafi da ka yafa za ka yafa ka rufe jikinka ne gaba ɗaya banda kanka ba za ka ainihin sabo ƙasan ya zama ta ɓangaren da maka biyo da shi ta wajen kafaɗarka ba wannan ana yi ne a tsawaful kudumi na farko ka kiyaye tsawaful kudumi tun tsawafin da kai ran da ka iso saudiya din nan wanda kai iso garin makka da a umara to tun anan ne kake shi ma tarihin yadda ya samo asali lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya taho zai yi umra sai mutanen maka suka yi ta gulma cewa ya ɗibi 'ya'yan jama'a ya kai su wani daji wai sunan shi madina yunwa ta rarake su duk gashi nan ma ba su da ƙarfi da aka zo a yi ɗawafi sai annabi ya ce ku biyo da mayafinku ta ƙarƙashin hammatar ku ta ɓangaren dama domin kana sa ka'aba ne hagu da kai in kana kewayawa to mutanen maka sai suka fito suka kewaye ka'aba suna kallon musulmi suna ɗawafi sai zama daidai inda ake kallo kenan ga ainihin wato cinyoyin hannayen musulmi a waje kenan ma'ana nan nan inda fawa take kenan nan ne inda karfi yake kenan ana gani ba mu ba a taba mu kuma eh, amina nan yadda muke mun fahimci wannan da kyau to wannan tsawafin kadai ake bude kafada in banda haka duk sauran ɗawafi da zaka yi ba zaka bude kafada ba ka kiyaye wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma can za mu zo mu magana a wajen in ka zo yin ainihin wato tawafi har wa yau ka da za yi na ifaba da kuma tawafi da za ka yi na ainihin wada wannan tawafin ba a sassarfa da muka ce tawafin farko ɗin nan da kai na umara shine ake sassarfa a kewayawa ukun farko amma tawaful da za ka yi tawaful eh, tawaful ifaba da tawaful wada duk wannan za ka yi tafiya ne kawai kana kewaye ka sau bakwai ba tare da ka yi sassarfa uku ba ba tare da ka buɗe ka faɗa ka ba don haka yanzu ka sanya ainihin kwarjallanka sai ka kawo mayafinka sai ka rufa to shi kenan daga gidan da kake a makka daga gidan da kake a makka daga nan ka ɗauki harama daga nan za ka ɗauki ainihin niyyarka ta aikin hajji shikenan sai kai ka hajjan Allah maɗaukakin sarki na amsa kiranka akan cewa zan yi hajji wannan bakinka ya amsa kira kenan kama an ce taho sai ka ce to gani nan ka ga wannan ba niyya ba ce da zuci kuma yanzu sai zuciyarka ta aje cewa yanzu za ka fita domin aikin hajji ne to da zaran bakinka ya faɗi ka hajjan zuciyarka kuma ta ainihin wato ƙudurta za ka yi aikin hajji sai ka ci gaba labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak in ka so za kuma ka iya allahu akbar allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai ta bari. wanda duk kai daidai ne saboda hadisin Bukhari da Muslim Anas dan Malik yake mun tafi za mu yi aikin hajji tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama wasu na labbaik Allahumma wasu na Allahu akbar ba wanda aka hana daga ciki saboda haka duk kai yin haka sunna ne haka za ka yi ta wannan talbiya tun daga wannan rana ta takwas ga wata har ranar tara ga wata har ranar sallah bayan da ainihin kai jifa jifan shaidan na farko to sai nan ne tukuna ka kakkauta daga talbiya amma ko zama ake yi ana wata harka suna can suna hira kai sai ka zauna labbaik allahumma allah maɗaukacin la sharika lak Allah maɗaukakin sarki yace ku ambaci Allah fiye da yadda kuke ambatan iyayenku don a jahiliya a da in ana aikin hajji in aka zo aka tsaya mash'arul haram can wajen muzdalifa sai ka ga mutum ya tsaya ne wa kanshi kirari sai ni dan tauri jikan makera sai ni kaza kaza sai ni kaza kaza sai ni kaza kaza shine sai Allah ya ce ku ambaci Allah fiye da irin yadda kuke wannan ambatan dan haka in aka ce ana aikin hajji jama'a hira ko da wadda take halarci ka rabu da ita ka yi abin da yake shi ya kai ka domin wata dama ce da ka samu mewa ba za ka sake samu har abada ba annabi shi kanshi so ɗaya ya taɓa samun wannan damar don Allah wannan lokaci ne mai araha lokaci ne mai tsada ba wai kuɗin aikin hajji ba za ka iya samun kuɗin komawa aikin hajji amma wata buƙatar ta zo ta sha kanka ko da larura shi yasa wannan wuri in Allah ya kai ka to wani wuri ne da duk duniya ba wurin da ya kai shi daraja abin da ya kai ka tsaya kai don in wannan damar ta kubuce maka shi kenan baka san wa ko ba za ka sake ba to saboda haka sai a yawaita wannan to daga nan gidan kaɗin nan da ka sauka ka kintsa kana ta talbiya sai kuma ka fita zuwa ga ainihin mina daga cikin garin makka zuwa mina kilomita goma sha shida ne kilomita goma sha shida ne kaga tafiya cewa dan kace ka za ka yi a ƙasa za ka wahala ba lallai ba ne sai kai a ƙasa manzo Allah ma ba a ƙasa ya je ba akan dabba shi ce mai suna alqaswa shi yasa kai ma babu laifi sai ka ainihin hau mota ko ka hau tasi ko mota alhazai ko dai gwargwadon abin da ya sauƙaƙa maka sai ka tafi ainihin zuwa mina in ka je mina za ka zauna kai sallah azhar kai la'asar kai magariba kai isha duk a matsayin kasur za ka yi su da kai mutumin makka ne kasur za ka yi domin daga garin makka zuwa mina kilomita goma sha shida ai magana kasuru ta zo ba sai ta kai arba'in da takwas ba to balle kai mutumin najeriya dama duk a cikin kasurun ma rayuwar ka take mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan ainihin salloli kasuru za ka rinka yi ina ma'ana kasuru sallah azhar kai raka'a biyu la'asar kai raka'a biyu isha kai raka'a biyu magariba ko za ka yi ta ukunta asuba za ka yi ta biyunta ba za ka haɗe salloli tsakanin azahar da la'asar ba da magariba da isha wannan hukuncin za mu zo kanshi amma yanzu dai da ka fito daga ainihin maka ka taho mina ka ji abin da yake akan ka kasuru za ka yi Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu to sa'an nan sai ka ainihin kwana a nan mina ɗin nan a wannan dare na arafa haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi a wannan ainihin wato mina da ka zo haka za ka ainihin kwana a nan har sai ka yi sallar asuba idan ka yi sallar asuba rana arafa ka bari rana ta fito za ka ji yan ƙwaya ƙwaya suna ce maka ai ba komai tun da gari ya waye fito fito mu je kuɗin ka suke son su cinye yan ƙwaya ƙwaya ne suna gudun yan tasi ne su gudu su kai ka su dawo su ɗauki wani rabu da su ka bi abin a tsanaki in aka yi sallah asuban nan ci gaba da zikirorinka ci gaba da zikirorinka kana ta zikirorinka kana ta zikirorinka in ka barbari ne kana yi har sai lokacin da ainihin rana ta bullo idan rana ta ainihin fito shi kenan sai kuma daga nan sai mutum ainihin sai kama hanya sai ya tafi zuwa arafa in ka je arafa akwai abubuwa da dama don haka yake da kyau wannan haskakawa da ake maka to in ba haka ban ka je akwai bidiyo'i da mutane suke a arafa wasu ba sa shiga cikin iyakar arafa din yadda aka ka'idanta tare da cewa duk ga alamomi an yi cewa nan kakka ƙetare nan in ka ƙetare nan ka fita daga arafa in ka ketare nan ta wannan kusurwa ka fita to dukka kiyaye wannan akwai dutse da za ga mutane suna hawa ba ruwanka da hawa jabalur rahma wannan dutsen arafa hawan wannan dutsen yana daga cikin bid'a jama'a amma abin takaici da mamaki kuma an kirkiri karerai an faɗi ga wannan dutse wanda yake ƙaryar ta shallake shari'a ta shallake hankali na musulunci ta shallake hankalin ɗan adam cewa ma in ka hau dutsen kai kashin ka da ƙasa ku za ka yi kuɗi. ga wannan bankaura ce jabalur rahma babu wata falala da aka faɗi abin da aka nuna kai dai ka tsaya daidai wurin ainihin wato arafa din nan idan ainihin arafa din nan ka samu ka kai ga sauka a namira akwai yankin ainihin wuri wanda yake keɓantacce ne shi kuma kaɗan ya fita daga arafa ya kai ga namira in ka samu kaiwa ga namira a nan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sauka amma duk kusan wuri ɗaya ne sai dai an yanke kuma namira daban arafa daban in baka samu namira ba tsaya a iya yankin ainihin arafa din yayi daidai insha Allah ta'ala sai ka ainihin tsaya a wannan wurin kana ta zikiri wa labbaik Allahumma labbaik kana ta addu'o'i kana ta ayyuka na ainihin alheri idan rana ta gushe wato lokacin sallah azhar yayi kenan sai kai sallah azhar da la'asar kasru kuma jam'i ta kiyaye kuma za ka yi su ne a lokacin ainihin ita sallah azhar din shine ma'anar jam'in kula sallar azhar da la'asar za ka yi misali yanzu bari mu kwatance mu a ce karfe ɗaya na rana sai te maka kana nan a arafa to shi kenan a jam'i ne ake yin sallah ɗin jam'in za a yi kasru kuma a haɗa sallar azhar da la'asar a lokacin azhar daidai karfe ɗaya na rana ɗin nan a lokacin nan sai ku tashi sai a yi kiran sallah ɗaya sai a yi iƙama sai a tayar da sallah azhar a yi raka'a biyu a yi sallama sai a sake miƙewa sai a sake yin iqama sai a ainihin yi sallah ta ainihin la'asar a karfe ɗaya na rana ɗin nan shine kasuru kuma jam'i an haɗa sallolin biyu a lokacin ɗaya daga ciki wato ya zama jam'u takdimin kenan an jawo sallar la'asar lokacin ta bai yi ba an zo an haɗa ta saboda in aka fara hawan arafa to ba za a sauka ba wannan magana mu ne da hausa ne da ake cewa hawan arafa kamar a ce an hau idi an hau juma'a kaga ba wani hawa ake ba da hausa muke magana haka muka ji bakin iyayen mu hausawa ko <laughs> yawa saboda in aka fara hawan arafa to ba za a sauka daga hawan arafa ba sai rana ta faɗi dan haka ba tsayawa dan haka in aka fara shi yasa sai a fara yin sallah azhar da la'asar yadda in aka fara hawan arafa tun daga bayan la'asar nan da aka yi ta a lokacin azhar to sai rana ta faɗi za a sauka ka ji hikimar da ta sa ake haɗewa tun da wuri ina fatan jama'a sun gane wannan to sa'an ka kiyaye kiran sallah ɗaya ya isarwa a zahar da la'asar amma iqama kowace sai an yi tata abin da yasa kaga in jam'i zaka bi ba matsala amma ta iya yiwa ka zo a makare in ka zo a makare to ka ji yadda hukuncin yake salloli biyu zaka yi a lokaci ɗaya a azhar da la'asar kuma dukkan su zaka yi su kasru kuma kowace ainihin wato zaka yi mata iqama amma kaga in kai kaɗai ne zaka yi babu buƙatar kiran sallah kenan sai a kiyaye wannan sannan ka tabbatar da cewa babu shakka ka shiga cikin iyakar arafa baka ƙetara ainihin wato haddi na arafa ɗin ba sannan kuma ka kiyaye kwari na ainihin arafa ɗin ba shi daga cikin arafa akwai kwari ka ga kuna daga kan tudu haka to akwai daga gangare to kar ka shiga cikin wannan kwarin wannan kwarin ba shi daga ainihin cikin arafa wanda di ya tsaya a cikin wannan kwarin ya tabbatar da cewa hajjin shi bai yi ba gaba ɗaya a nan ba maganar yanka rago ba ne ko yanka kaza a hajji ba te ba saboda a cikin hadisi sahihi da al'imamu abu dauda da tirmidhi suka to annabi yana cewa alhajju arafa arafa ita ce hajji to kai baka hau arafan ba ba kai hajji ba kenan dan haka jama'a su kiyaye wannan Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to in ana hawan arafan nan me ake yi liman da yana hudu ba ana ta wa'azi ana ta jawabi to kafin liman ya zo ya fara hudu ba ko bayan liman ya gama hudu shi menene ainihin mutum zai yi shine aka ce sai mutum ya ta zikiri ya ta addu'a yana mai fuskanta alƙibla za ka fuskanci alƙibla daga nan inda kake din nan sai ka dubi ina ne kake da ka'aba sai ka ainihin juyo kana fuskantar ka'aba kana ainihin wato bayyana bukatunka zuwa ga Allah domin wannan rana ita ce rana mai girma wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin da al-imamu malik da tirmidhi da baihaqi suka ruwaito hadisi ne kyakkyawa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace khairud du'a du'a yawmi arafa mafificiyar addu'a ita ce addu'ar da aka yi ta a ranar arafa addu'a mafi daraja in dai daga cikin ranaku ne yini ba dare ba kaga daren lailatul qadri a cikin dare raki daren lailatul ya fi a yini kuma da rana wanne yini yafi daraja shine yinin ainihin arafa in dai addu'a ce mafi daraja to yi ta ainihin wato yinin arafa sannan annabi ya ce wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mafificin zikiri wanda ni da annabawan da suka gabace ni muka ambata shine la ilaha illa allah wahdahu la sharika la babu abun bauta da gaskiya sai Allah Allah bai da abokin tarayya sarauta godiya duk ga Allah maɗaukacin sarki suke kuma Allah yana da iko a kan komai to kaga za ka yawaita wannan zikirin kuma bukatunka ka share fage ba jin kunya kar ya kana da wata bukata ka ce ni dai wallahi da naje na ga abubuwan ne a'a faɗi din me dame ka a wannan ranar Allah maɗaukacin sarki har gori yake wa mala'iku me gori mala'iku da suka ainihin ji Allah zai halicci babanmu Adam sai suka ce a taja fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a Allah kuma ka sanya wanda in ya zo bayan ƙasa zai yi barna ya ta kisan kai ya ta zub jini ya ta kaza ya ta kaza sai Allah yake na san abin da ba ku sani ba to a wannan rana har Allah madaukakin sarki sai ya ce wa mala'iku ku dubi bayina yau ba abin da suke bayan da kuka ce za su yi kanna ku dube su babu abin da suke yau sai na. sai an bato na duk su tafi na gafarta musu baki ɗaya. shine manzo Allah yace da iblis yake ba a taba ganin shi a cikin bala'i irin wannan yinin ba ya tattaro gayyashi ya sha alwashin ga wasu jama'a sun taru a wuri ɗaya zai samu ya fatattaka su yadda yake so tun kafin ya barnar sai Allah ya ce duk ya gafarta musu Sau da haka har mala'iku a wannan rana Allah yana ainihin wato ba su amsar tambayar da suka yi mishi tun sanda zai halicci baban mu Adamu shi yasa kai dan adam wannan rana babu wasa a cikinta kai ta addu'a ka ɗaga hannunka duk bukatunka da hausa da yarabanci da inyamuranci da turanci kowane yare ka iya ka gaya wa Allah Allah maɗaukakin sarki ya san da yarenka Allah bai wulakanta ka ba yana yadda da kai ka faɗi me ya dame ka wallahi abin takaici waɗannan irin lokutan sai ga wasu kawai suna ta shagalin hirarsu dama ce ka samu wadda mai yiwa ita ke nan maka a rayuwarka baka taɓa samu ba kuma ba za ka taba samu ba shi yasa ka sake kuma babu wanda ba shi da bukata tunda kaga annabi yana addu'a waye kai ka san ko in isa ne manzo Allah ya fi kowa isa amma sai ya roƙa don wannan addu'ar ibada ce kuma Allah ya ce wanda baya yin ta zai fushi da shi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to sa'an nan malam ainihin ya ci gaba da nasiha akan cewa lallai mutum ya tabbatar da cewa ya tsaya a wannan halin har sai rana ta faɗi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yi idan rana ta faɗi ba lokacin sallar magariba yayi ba to ba za ka yi sallar magariba lokacin ba kuma sallar ka ta magariba da ta isha kuma yanzu za ka jinkirtar da magariba ita kuma sai lokacin isha ya shiga wajen karfe goma na dare za a yi sallar magariba da isha nan kuma shi ake kira jam'u ta'khir shi ma kuma kasur za a yi kuma ba za a yi magariba a lokacin ta ba sai lokacin isha yi sai a yi magariba sai a yi isha magariba a yi ta raka'a uku yadda aka saba isha kuma a yi ta ainihin raka'a biyu to yayin da rana ta faɗi kana nan tsaye a wurin arafa ɗin nan sai kuma ka ainihin tafi zuwa ga muzdalifa kana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kana ta zikirori kana ambatan Allah madaukakin sarki a tsanaki abu ne wanda baya karewa kar ka ainihin ɗibo da faɗi yadda nan da nan mai zai kare maka ka ɗibo bakinka ya gaji yawunka ya kafe a'a ka rinka yi a tsanaki kana tafiya cikin natsuwa kakka rinka bangaje mutane saboda sauri a'a ka tafi a hankali duk sanda ka samu wani cincirin sai ka saurara duk sanda ka samu wata yar dama sai ka sirf sai ka sauri sai ka ainihin wuce da zaran mutum ya isa ainihin muzdalifa sai kuma ya sallar magariba da sallar isha a lokacin sallar isha din kenan tunda kaga karfe goma na dare ai magariba ta riga lokacin muktarinta ya riga ya ainihin wuce an riga an shiga isha to an shiga isha a lokacin za ka yi sallar magariba da isha da zarar ka isa aka ce sai dai in ka ga cincirindo ya yi cincirindo kafin a kai muzdalifa har ma sha biyun dare tana neman ta wuce maka saboda cincirindo to a irin wannan halin sai ka tsaya tun a hanya kai sallar magariba ka da ishar ka jama'a an gane wannan da kyau ko amma in ka san cewa har ka kai daidai muzdalifa ainihin akwai lokacin sallar isha to sai ka bari in ka kai shi kenan sai ka ci gaba da sallar ka ta magariba sannan kuma ainihin ka yi sallar ka ta isha Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu waɗannan salloli da muke faɗe jama'a za ka haɗa tsakanin azhar da la'asar ka yi jam'i kuma kai kasuru ba a yin nafila kafin su ba a yin nafila bayan su ba a yin nafila a tsakanin su ka kiyaye waɗannan ka'idojin ina fatan jama'a sun gane domin kasur da aka ce an sare maka raka'a biyu to an sare maka farilla kuma kai ka zo kayan nafila biyu kaga babu ma'ana kenan an yi ne don a tausasa maka don haka kar kai kuma ka ɗibo na filfili ka ƙara wa kanka da zaran ka yi sallar magariba da isha ƙasuru a jam'i ɗin nan to shi kenan ba ka babu wata ibada kuma ta dare ibadoji da ka saba yi na dare karatun alƙur'ani salloli da ka saba yi zikirori na dare a wannan daren yana cikin sunna duk baki ɗaya sai ka bar su sai dai abin da ya zama labudda kamar sallar wutiri amma abin da ya zan eh, ƙari akan sallar wutiri abin da ya shafi zikirori karatun alkur'ani sallolin shafa'i sallolin kaza sallolin kaza sai ka koma sai kai kwanciyarka saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan daren shi ake kira daren sallah kenan domin ainihin gobe da safe in gari ya waye to shine yinin sallah kenan to a wannan daren sallah babu wasu ingantattun hadisai da suka zo cewa ana raya daren sallah din da ibadoji ko ko makamantan haka sai kai kwanciyarka da wuri don ka ainihin tashi da wuri in ka tashi to kenan za ka samu nishaɗi wajen aikatar da sauran abubuwan da suka rage maka a ainihin yinin babbar sallah waɗanda abubuwa manya-manya a wannan yinin su ne ainihin guda uku abin da ya shafi ainihin yankan dabba da aski da kuma abin da ya shafi tsawafi to duk waɗannan abubuwan za ka ga inda kai kaɗai ne a gindin ka'aba ko da kai kaɗai kake a cikin 'yan mintuna kaɗan za ka yi to amma mutane ne miliyoyi sun je kaga ashe mai yiwa askin da za a yi maka a cikin minti goma sha biyar kana can kana jira mai yiwa sai kai awa biyu kana jiran a yi maka aski to kaga akwai buƙatar ashe a wannan yinin kazan kana da kazar kazar to ya kamata tun dare kenan ka ɗauko ainihin wato tazaran lokaci ya zama ka kwanta ka huta da daddare tunda a jiya ka wuni kana hidimar tsayawa a wurin ainihin hawan arafa to shikenan idan gari ainihin ya waye sai mutum ya sallah asuba a farkon lokacin ta sannan sai kuma ya fuskanci alkibla ko da ka saba ko da kun saba jinkirtar da sallah asuba ya zama za ku yi ta a isfirar lokacin da ake cewa gari ya yi haske din nan to a wannan yini na babbar sallah ku alhazai da ke can to akwai buƙatar ku yi sallah asuba da zaran alfijir ya fito sai ku wuf sai ku yi sallah asuba da zaran an idar da sallah asuba sai kuma alhaji ya fuskanci alƙibla yana ambatan Allah yana addu'a haka zai ta yi har sai gari ya yi haske sosai kamar kusa da rana ta fito to kafin rana ta fito din nan kar ya sake rana ta fito ta same shi a wurin amma ya bari dai sai gari ya yi haske da zaran ya yi gari ya yi haske kuma sai ya ainihin taso daga nan ainihin wato inda ya kwana sai ya dawo zuwa ga ainihin mina yana talbiya akan hanya kwana a muzdalifa din nan da aka ce ka yi fa ka sani da cewa wajibi ne farilla ne rukuni ne daga cikin rukunan aikin haji ya kamata kowa ya sani dole ka kwana a nan domin wasu suna ainihin wato bin arha to wannan arha annabi ya yi sauƙi ne ga masu ainihin rashin lafiya da tsofaffi da yara ƙanana da kuma ragwaye amma kai in garma lafiyar ka garas ka bari ka kwana har ainihin gari ya waye ainihin kana zikirinka kana talbiya kana addu'a da zarar rana ta kusa fitowa sai ka taso daga muzdalifa inda ka kwana sai kuma ka dawo ainihin mina annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗi ibnu abbas ya bada labarin cewa annabi ya yi rangwame ga mata waɗanda cincirindo in yi yawa ba za su iya biyo rububin jama'a ba to an yi musu sauki akan haka sannan sai kuma yara da dai waɗanda muka ainihin ambata a baya kamar yadda hadisin ya zo ainihin a cikin bukhari da muslim to da zaran alhaji ya iso zuwa ga mina abu na farko da ainihin zai yi shine sai ya fara tinkara wurin jifan shaidan mafi kusa da shi wurin jifan shaidan mafi kusa da ainihin wato kusa da kai shine ainihin a aljamratul aqaba aljamratul aqaba din nan ita ce wurin jifan shaidan mafi kusa da ainihin wato makka to nan ka tinkara kai tsaye kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha da Ummi Salama wanda yana nan ya zo a cikin Sahihul Bukhari da Muslim mutane masu ƙarfi kamar yadda muka faɗi su kam ainihin wato kar su sake su ainihin yi jifan shaidan sai bayan ainihin rana ta fito amma kamar waɗancan ragwaye da muka ce da mata masu rauni idan dai har dare yayi yadda yake ana ganin kamar wata ya riga ya